إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذا اليوم سنبدأ قراءة كتاب مجموع النيات من زاوية مولانا الشيخ محمد ناصر من بنته رابعة الشيخ محمد ناصر نور بسم الله الرحمن الرحيم Malam yana cewa faɗakarwa ne mai girma ita ce sanin niyoyi na ibada wato dukkan ibada in za a yi ya wajaba ai mata niyya sai da kowa faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim saboda haka idan za ka yi alwala wajen wanke hannu da fari sai ka ce bismillahi nawaitu sunanal wudu'i wajen wanke fuska kuma ka ce nawaitu fara'idal wudu'i idan ka zo sallar azahar ka ce nawaitu ada'a salatu zuhri fardun idan ka zo sallar la'asar ka ce nawaitu ada'a salatu zuhri fardan idan ka zo sallar magriba ka ce nawaitu ada'a salatul magribi fardan idan kuma sallar isha'i ne ka ce nawaitu ada'a salatul isha'i fardan idan kuma sallar subahi ne ka ce nawaitu ada'a salatul subi fardan idan kuma sallar ramuwa ce sai ka ce nawaitu ada'a salatu zuhri fardan idan kuma sallar da asar ne ka ce nawaitu qada'a salatu zuhri fardan idan kuma sallar magriba ne ka ce nawaitu qada'a salatu zuhri fardan idan kuma sallar isha'i ne ka ce nawaitu ada'a salatul isha'i fardan idan kuma na asuba ne ka ce nawaitu qada'a salatu zuhri fardan an samu bambanci idan na farilla ne ba ramuwa ba za ka ce ni ada'a idan kuma ta tsire maka ne sai ka ce ƙada'a idan za ka yi koyi da liman ne kuma cikin sallar azahar sai ka ce nawaitu ada'a salatu zuhri fardan iktida'an bil imami idan kuma sallar la'asar ne kuma ka ce nawaitu ada'a Salatu, asri fardan iktida'an bil imami idan kuma sallar magriba ne ka ce nawaitu a salatul magribi fardan iqtida'an bil imami idan kuma sallar isha'i ne ka ce nawaitu qada'a salatul isha'i fardan iktida'an bil imami idan kuma sallar subahi ne ka ce nawaitu ada'a salatul subhi fardan iktida'an bil imami idan kuma da kai da liman duka ramuwa za ku yi sai ka ce idan sallar zuhur ne nawaitu qada'a salati zuhri fardan iktida'an bil imam idan kai da liman ɗin duka ramuwa za ku yi kenan idan kuma la'asar ne sai ka ce nawaitu qada'a salatul asri fardan iktida'an bil imam idan kuma magriba ne sai ka ce nawaitu qada'a salatul maghrib fardan iktida'an bil imam idan kuma isha'i ne sai ka ce nawaitu qada'a salatul isha'i fardan iktida'an bil imami idan kuma subahi ne sai ka ce nawaitu qada'a salatu subhi fardan ibtida'an bil imami idan kuma sallar juma'a za ka yi ka ce nawaitu ada'a salatul juma'ati fardan ibtida'an bil imami idan kuma sallar gawa za ka yi ka ce nawaitu salati ala hazal mayyiti idan kuma gawan mace ne sai ka ce nawaitu salata ala hazihil mayyiti Idan kuma sallar yaro ne sai ka ce, nawaitu salata ala haza tifli Idan kuma sallar yarinya ce sai ka ce, nawaitu salata ala hazihi sibyati. Idan kuma gawa da yawa ne sai ka ce, nawaitu salata ala hazihil amwat. Idan za ka yi shafa'i da wuturi sai ka ce, nawaitu shaf'a wal wutura. Idan kuma wadaha ce sai ka ce, nawaitu salatar duha. Idan kuma sallar asham ce, sai ka ce nawaitu salatat tarawihi. Idan kuma tahiyatul masjidi za ka yi, sai ka ce nawaitu tahiyatul masjid. Idan kuma raka'atayil fajri za ka yi, sai ka ce nawaitu raka'atayil fajr. Idan kuma sallar idi za ka yi, na karaman sallah sai ka ce nawaitu salatul idil fitri iktida'an bil imami. Idan kuma sallar idin babban sallah ne sai ka ce nawaitu salata idin nahari ibtida'an bil imam idan kuma sallar roƙon ruwa sai ka ce nawaitu salatal istisqa idan kuma sallar kisfewar rana za ka yi sai ka ce nawaitu salata kusufi shamsi idan kuma sallar kisfewar wata ne sai ka ce nawaitu salata kusufil qamar idan kuma sallar nafila ce kawai ka ce nawaitu salatan nafli azumi kuma niyya ta sa idan wata ya tsaya da dare za ka yi niyya daren farko kawai sai ka ce nawaitu ada'a ma faradallahu alayya min saumi ramadana talatina yawman aw tis'an wa ishirina yawman idan kuma ramuwa za ka yi sai ka ce a قضاء mai Ramadana fardan. in azumin Rajab da Sha'aban za ka yi sai ka ce nawaitu siyama Rajabin wa Sha'aban wala'a wala'an tadawwa'an lillahi idan kuma azumin ranar arfa ne ka ce nawaitu saumi yaumi arafata idan kuma azumin tasu'a tasu'a ne ka ce nawaitu saumi yaumi tasu'a Idan kuma azumin Ashura ne ka ce, Nawaitu sawmi yaumi Ashura. Idan kuma azumin taɗawu'i ne, sai ka ce, Nawaitu siyama gadan taɗawu'an lillah. Zakka zakka kowa niyya ta ta idan <laughs> zakka kowa niyya ta ta in za ka yi ka ce nawaitu ada'a ma faradallahu alayya min zakatil mali ɗayyibatan biha nafsi idan kuma zakar noma za ka yi ka ce nawaitu ada ma faradallahu alayya min zakatil harfi ɗayyibatan biha nafsi idan kuma zakan dabbobi ne sai ka ce nawaitu ada ma faradallahu alayya min zakatil an'ami ɗayyibatan biha nafsi idan kuma zakar ɗiyan itace ne kamar dabino da waninsa sai ka ce nawaitu ada ma faradallahu alayya min zakati thimari ɗayibatan biha nafsi idan kuma zakan fidirce wato fidda kai sai ka ce nawaitu ada'a zakatil fiɗiri sunnatan wajibatan hajji kuma niyya sa sai ka ce nawaitul hajji fardan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala idan kuma hajji da umara za ka yi sai ka ce nawaitul umrata wal hajja wa ahramtu bihima lillahi ta'ala idan kuma umara za ka yi kaɗai sai ka ce nawaitul umrata sunnatan wa ahramtu biha lillahi ta'ala wankan janaba kuma niyya tasa sai ka ce nawaitu guslal janabati fardan rafa hadasil akbar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sai da masu tambaya suna tambayan to da an zo wajen maganar niyyan wankan janaba to yaya niyyan wankan janaba yake? Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wankan janaba dai ba shi da bambanci da wankan haida niyya ne kawai ya bambanta su. Da farko idan ka samo ruwanka mai tsarki za ka fara da ƙazanta duk inda ya taɓa, to a lokacin ne za ka yi niyya za ka wanke hannu dama hagu ruwan ya kasance a damanka, sannan kuma ba a son yawaita ruwa daidai gwargwado dai. Idan ka gama sai ka yi alola irin alolanka na sallah, amma kowanne sau ɗaiɗai, za ka iya barin ƙafa idan ka zo wankan ka wanke, za kuma ka iya fara wanke shi yayin da ka zo alwala amma shi kai so uku ne ake yi. Gabatar da dama a bisa hagu sai ka yi dama sannan za ka yi hagu. Sannan kuma za ka bayan ka yi alwalan za ka haɗa jikinka da ruwa ko ina lungu saƙo ka tabbatar cewa ruwan ya taɓa. Idan masu sauraro ba su manta ba mun yi jawabi a karatunmu na wancan ranar. Sai da eh, ni wannan niyyar wannan yanayin wankan shi ne wankan da mace za ta yi kuma shi ne wankan da namiji zai yi ko ko akwai bambanci tsakanin wankan da mace za ta yi da wankan da namiji zai yi. To, daidai gwargwadon sani dai da muka sani saboda ilimi an ce kogi ne kowa da inda kuma ya kurɓa. haka ne yanayin wankan nasu iri ɗaya a daidai sanin da Allah ya bamu. To, Nawaitu haidati fardar rafa alhadasil akbar. Wankan biki kuma ta ce nawaitu guslan nifasi fardar rafa alhadasil akbar. Idan kuma wankan istihada ne ta ce, Nawaitu guslal istihada. Idan kuma wankan juma'a ne, ta ce, Nawaitu guslal juma'ati wajiban. Idan kuma wankan idi ne, idin Muna da tambaya. Game da wankan juma'a, shin wankan juma'a ya ake yin shi? Tunda an gaya mana niyya, amma yaya ake yadda yadda wankan yake tafiya? To, wankan Juma'a dai kamar yadda malamai suka ce, shi din ma sun ce wanka ɗaya ne ake yin su, da na janaba, haiza, sai dai niyyoyin ne ake bambantawa. Idan kuma wankan idi ne, idin ƙaramar sallah ne ka ce nawaitu gusla yaumi idil fitri sunnatan. ma yaya yanayin wankan yake? Yadda da aka yi wankan soso ne koko, yadda da aka yi wankan janawa shi ma haka yake? Eh to, haka ne dai ninyoyin ne za a yi ta bambantawa. Na'am. Idan kuma wankan idin babban sallah ne ka ce nawaitu ghusla yawmi Eidil Adha sunnatan. Idan kuma wankan sallar roƙar ruwa ne ka ce tu gusla salatil istisqa'i Taimama kuma niyya ta sai ka ce, Nawaitu tayammumi istibahatas salati. Ya in mutum ya yi niyyar wankan, wankan ya yi niyyar taimama. Taimama. So to yaya zai yi taimama kuma ya ake yin taimama sannan kuma da me ake taimama? To, alhamdulillah taimama dai ana yin shi ne da ƙasa mai tsarki. Kaman wani iri? Koko ba nau'in ƙasa wanda eh. ba nau'in ƙasan da mutum zai yi taimama. Ba yi da nau'i, in dai an tabbatar mai tsarki ne ba yi da laifi. Idan ka buga za ka karkaɗe saboda yanayi na guraren To ko da irin bulon na siminti ne mutum na iya taimama da shi koko shi ya haramta da a yi taimama da yanci. A'a wannan an yi ne kawai ga mara lafiya shi ɗin ma in dai bai samu wanda zai miƙo masa wani ba. Na'am. amma kowane irin abu da a iya taimama da shi eh, banda tabarma azara da ciyawa duk abin da ya shafi kamar laka kenan da da a'a banda laka shi ma ƙasa dai mai kyau banda shi eh to me aka ce eh, eh, kamar da bai da menene da a nema in mutum zai yi taimama taimama ba abin da mutum zai nema ƙasan dai ake buƙata kamar wani iri shi ne kamar irin na yashi za a ce kenan idan ka buga sai ka ɗan karkaɗe duk yanda dai ƙasan ya ɗan taɓa hannunka ba dole sai ka ɗauko da su ƙananan duwatsunan ba in ka buga sai ka karkaɗe. To yaya mutum zai yi Za ka gabatar da dama a bisa hagu. daga nan zuwa nan hmm. sannan za ka yi shi ma daga nan zuwa nan sai kuma shafan fuska shi ma na fuskan ana sabantawa idan kai na nan shi ma fuskan za ka yi mashi shi daban hmm. wato kenan mutum ya buga na farko eh. hannuwa zai fara ya eh. tsitsefe hannuwa eh. bayan ya tsitsefe hannuwa sannan sai ya ya shafe hannuwan dama sannan ya hagu bayan ya gama wannan sannan zai sake buga na biyu sai ya mm. shafe huska mm. to daga na huska shikenan ya gama taimama mm. na to sallah nawa take in mutum yayi taimama sallah nawa take ɗaukan sallah daya take yi na'am daga nan shikenan ko nafila bala eh a zai yi nafila har ma ai in masu sauraro ba su manta ba a karatun da ya gabata ai mun yi bayanin cewa in dai mutum ya taimama yi sallah da shi to dole ne kuma ya yi nafila na'am To kamar misali wankan janaba in mutum eh. shin tana ɗaukan in mutum ya wankan janaba ita ma tana ɗaukan tana ɗaukan tana ɗaukan tana ɗaukan nafila ita ma ko ko ita ma in eh. mutum ya wankan janaba zai iya sallah bayan ya yi sallah sannan zai iya yin zai iya yin sallan farilla da ita so biyu in ta kai mai koko so ɗaya ya yi farilla shi kenan ta gama. Zai yi in dai har ya tabbatar da alolan shi na nan kuma ya inganta. Na shi kenan. Eh. Nawaitu tayammumi istibahata salati idan kuma janaba ne tasa. Idan kuma janaba ne ta sa ka taimama ba ka samu ruwan wanka ba, ga lokaci zai fita kafin samun ruwan sai ka ce nawaitu ba, istibahata ma kana alhadathil akbar mani'an minhu yankan dabba kuma niyya ta saka ce nawaitu zabha bismillahi allahu akbar idan kuma dabba dabba ta yi. adaha ne sai ka ce hadaya ko kuwa a'a babban sallah na laya ce eh nawaitu zabaha udhiyati bismillahi allahu akbar rabbana taqabbal minna idan kuma ta idan kuma

Da dahiyar da kai ɗaya ne idan abin yankan naka ne guda ɗaya za ka yanka dabba ɗaya sai ka ce kace nawaitu zabha udhiyati ala ahali bismillahi wallahu akbar rabbana taqabbal minna naka kai da iyalanka idan kuma da dahiyar mm, abin yankan wani ne za ka ce nawaitu zabha udhiyati wani ka faɗi sunan shi bismillahi wallahu akbar rabbana taqabbal minhu idan kuma jama'a da yawa ne za su yi sai ka ce nawaitu zabha udhiyati wani wa wani ka kira sunayensu bismillahi wallahu akbar rabbana taqabbal minna wa minhum idan kuma dabbar suna ne zaka yi ka ce nawaitu zabhal aqiqata bismillahi wallahu akbar idan kuma dabbar sunan ta wani ne sai ka ce nawaitu zabhal aqiqati gawa ne sai ka faɗi sunan shi bismillahi wallahu akbar idan kuma neman ilimi zaka sai ka ce nawaitu talabal ilmi istisalatan li amrihi ta'ala waqtida'an bihi sallallahu alaihi wasallam idan kuma sanar da wani zaka yi sai ka ce nawaitu ta'lima lillah idan zaka yi wa'azi sai ka ce nawaitul lillah idan zaka yi i'tikafi ka ce nawaitul i'tikafa tahsilan li fadlihi al mujawarata lillahi tabaraka wa ta'ala waqtida'an bihi sallallahu alaihi wasallam idan zaka yi kafara eh sai ka ce nawaitul kafarata istithalan li amrihi ta'ala tabaraka wa ta'ala waqtida'an bihi sallallahu alaihi wasallam idan kuma yaƙi zakai sai ka ce nawaitul jihada istis, istisa imtisalan li'amrihi ta'ala wa i'zaran lil isla'i in kuma yaƙin kafirai sai ka to niyyar yaƙi da zuciya ta sa kowane waƙati idan aure za ka yi sai ka ce nawaitun nikaha istisatan da amrihi ta'ala waqtida'an bihi sallallahu alaihi wa sallam in za ka kwanta da matarsa sai ka ce nawaitu ata zauji zaujati ɗalaban li nas'alin wata afufan amalan la yahillu li wa idan kuma niyyar idan kuma ciyarwa za ka yi ka ce nawaitul infaqa ala fulani wa fulani wa yusammi man ɗuliba minhul infaqa alayhi wujuban aw naddan bimtisalan lillahi tabaraka wa ta'ala waqtida'an bihi sallallahu alaihi wa sallam idan kuma neman halali za ka yi sai ka to sai ka ambaci irin abin da za ka yi nawaitu ɗalabal halala da wannan ciniki ko da wannan tsirfa ko da wannan noma imtisalan li'amrihi ta'ala waktida'an bihi sallallahu alaihi sallam. shi ma shi ne ake yake bayanin cewa idan wani neman halal za ka yi ga sunan dai noma ne ɗinki ne to shi ne za ka yi wannan niyyar. idan kuma hukunci za ka yi sai ka ce nawaitul qada'a wa tafsilal hukmi bainan nasi bil haqqi imtisalan li'amrihi ta'ala ibtida'an bihi sallallahu alaihi wa sallam idan kuma zaka zaka yi shaida nawaitu tahammula shahadati wa adabiha imtisalan li'amrihi sallallahu alaihi wa um, ta'ala waqtida'an bihi sallallahu alaihi wa sallam idan kuma sulhu zakai tsakanin masu husuma sai ka ce nawaitu sulhu bainal mutahasimaini imtisalan idan kuma sadaka za ka yi sai ka ce nawaitu sadaqata lillahi ta'ala idan kuma gado za ka raba sai ka ce nawaitu qismal tarikati lillahi ta'ala an bihi sallallahu alaihi wasallam idan kuma ɗariƙa za ka shiga sai ka ce nawaitu dukhula fi ɗariƙati kaza mahabbatan li sahibiha wa ɗalaban li takhalluqi bi akhlaqihil muhammadiyya idan kuma ziyara ziyaran ƴan uwanka zaka kace nawaitu ziyaratal ikhwan imtisalan li amrihi sallallahu alaihi wa sallam wa ibtida'an bihi sallallahu tabaraka wa ta'ala wa ibtida'an bihi sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah intahaitu qira'atal yawm min zawiyatu Sheikh Muhammad Nasir min baiti bin, min bintihi Rabi'atu Sheikh Muhammad Nasir Nur salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh